الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القرآن a wannan masallaci na abu huraira da ke birnin sokoto jiya mun kare suratu ma'ida kuma mun fara an'am amma ba mu yi da tun aya guda ba lokaci ya yi sai muka dakata a nan don haka za mu dawo a kan farkon suratu an'am gwargwadon abin da allah zai kaddaro mu fasara sai mu dakata a nan bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم This ce mata an'am an'am dabbobi na ni'ima saboda Allah ya magana su a can a cikinta aka samu da suna da waɗannan to ayoyinta 165 ne ko da 66 sai ayoyin shidda kawai da malamai ke cewa su waɗannan sun sabka gabanin watan bayan an yi hijira kuma a jiya mun faɗa cewa ta wannan sura malamai masu tafsir suna cewa an saukar da ita lokaci guda waton gaba ɗayan ka saukar da ita sannan abin da mala'iku da yawa suka ta waton kayan a zo da ita yake yawan su sa sun cika sassa kamar wani ke ga wata riwaya sannan um, abdullahi ibn abbas da sauransu suna cewa lokacin da aka saukar da ita a cikin dare ne sai allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ta da masu rubutu aka rubuce ta wannan daren wato ba kwana hudu sai da aka rubuce sura gaba daya to um, kamar za mu gani in za mu karanta insha Allah sannan sha'anin wannan sura kamar sauran sha'anin surorin makka ne wato sha'anin surorin makka dukkan su galibi sun hamar da karfi ga abin da shahi aqida da tauhidi to ta wannan sura za mu ga dukkan abin za ta bayyana ko kuma dukkan ayoyinta suna kira ne na a gane Allah to kuma ta ƙara wani abu guda shi ne za ta nunawar cewa ƙarya da gaskiya ko shi jayayya faɗa suke yi wato ko shi ƙarya sun take ta bice ta bice gaskiya amma cikin haka nan sai Allah ya hidda gaskiya ya hidda gaskiya wato ba za ta bice ta ba kuma wannan shi ne sunnatullah ba a yi sadda babu wannan jayayya ba ko yaushe akwai jayayya tsakanin ƙarya da gaskiya da'iman ce ba ta gushewa wani lokaci ma kai mai addini sai ka ji tsoron kamar za a bice musuluncin sai haka kuma ya hita wannan shi dai wannan shi nuna mu'jizar musulunci shi da dai haka tun farkon su haka yake kuma haka zai ta yi har ƙarshe ko za ta kokari da rai da makirci da wane ne duk a bisa gaskiya sai ta haita kamar wuta ne kan baka son ta kama ka iska wani ya kasta a shanar ya abin nan hayaki na tashi kace a ban su wutan nan ta kama sai ka ɗebo fetur ka zuba me ka yi sai ta tashi to haka musulunci yake ko shi ake son a danne shi to sai dai abin nan ya ƙara haita to Allah ya ce alhamdulillah dukkan yabo ya tabbatar ma Allah ko kuma dukkan godiya ta tabbatar ma Allah wato ma'ana Allah kadai ya kamata a gode ma wato shi godadde ne shi ya gode ma kansa da kansa wannan an ce alhamdulillah an siga ta, labari wato ikhbaran ne amma abinda an ma'ana ta wato horo ne gare ku ai ma'ana ce ihmadullah ku gode ma Allah ya ku ya ku al'umma ya ku jama'a ku gode ma Allah bisa ga ni'imomin da ya yi muku wannan shine ma'ana alhamdulillah wato abin na an hore ku gode ma Allah to sai ya fara jawo hankalin al'umma su gane abin nan wato samuwar ubangiji ya ce ku gode ma Allah wanda yake Allah zai wannan khalaqas samawati wal arda wanda ya halicci sammai kuma ya halicci ƙasa wato shi kadai ya halicci sama sammai bakwai sannan kuma ya halicci ƙasa su ma guda bakwai kamar da suke wato nan da ya ce khalaqa abin da an ma'ana ta yi waton Allah shi ne ya fara domin shi a halaka ya halitta bai bai taimako ga kowa ba sannan bai bai a tanye shi ba sannan bai gani ga wani yayi ba ya koya waton shi Allah shi ya fara abin nan halitta sammai da kasai shi kadai to ya halitta sammai da kasai sannan waje ala zulumati wa nura sannan Allah ya sanya duhwai wa nura da haske wato a cikin samman da kasan bayan halice su sai ya cika su kuma da duhu da haske bisa ga wata fassara wata fassara kuma na cewa abinda an ma'anan nan waje ala zulumat nan ja'ala ma'ana halaka ne waton kenan allazi khalaqa samawati wal arda wa khalaqa zulumati wan nur ya halicci eh, dukwai kuma ya halicci eh, abin nan haske wasu kuma na cewa wannan waton khalaqa anan waton ba ma'anar halaka bane yana nan dai zama ne ja'ala waton ya sanya haske yana haskakawar sammai da kasai sannan kuma duhu ya zo ya rufe wannan hasken wannan kenan ya nuna koyaushe tsakanin ƙarya da gaskiya ko kowa ake yi wani lokaci gaskiya ta rufe ƙarya wani lokaci kuma ƙarya ta rufe gaskiya amma dai ko ƙarya ta rufe gaskiya to za kuma gaskiya za ta kuma fitowa don haka nan abin nan haka lokaci ke tafiya yana juyawa don haka wanda a bisa gaskiya ko ya gaskiya ta ta kahu to ba murna za kai yi ta kai ta alfahari ba kai ta addu'a kuma kada kuma Allah ya jarabe ku ya sa kuma ƙarya ta zo ta kuma bice gaskiya don haka ko wanda an mumini kullum zai cikin tsoro ina Allah abin nan wato Allah ya tabbatar da doga dogansa yana yau sai ya shirye kuma ya bata ko ba haka ba mutum nawa ka sani wanda yake shirye kuma da baka ga ya fada ga wani abin da bai kamata ya fada gare shi ba ana a jarba ta ko ina ko a bashi samu ko a bashi girman duniya ko a bashi abin nan da yawa wani ma abin nan ko sunna ya kama sai wani abu ya sashi bari kila mai gida ne sai ya ce in baka bar ba zan baka janni ba kama wanda ya abin nan ya bidiyo a arme yana da matarsa tsohuwa sai bi darme ya eh, bi yarinya ta ce to ba zan armen ka ba ni kan sai ka suke gemi ya ce to wata sunna na gaba ga wata to haka irin wannan duk jarabuwa ce an kai mai domin an hitine shi ya kasa daurewa domin da ya daure ya zama ne shikenan ba ba sai samu wata ba to amma haka sai gaza samun wata to jarabuwa ko wasu ana mutane ita don haka nan Allah ya ce wata zulmatu wan nur wato haske da duhu kullum ku kowa suke yi ko kuma wannan hasken da mun ka sani na rana da shi da wata ai kowa suke yi rana abin nan duhu na haske na karewa duhu na shigowa sannan duhu kuma na haske na zuwa yana korewa duhu haka ne juya zamani har ko yaushe to wannan shine ma'anar waje Allah zulumata wa nur ya sanya duhu abin na haske kwai sannan kuma ya sanya haske to nan wata hikima ta alqur'ani duk cikin nasin alqur'ani gaba daya inda Allah ya maganar duhu ko ya maganar haske za a haga an aka zo wajen duhu za a sa su za a jimlar su wato ba za a faɗi shi kaɗai ba bai zama mubradi ko yaushe kuma wannan ba ga duhu ɗaya ba don abin da an naɓata za a ƙur'ani ya haɗa su guda ya jimla su kamar nan da ya ce waje allah zulumati dukwai sai ya ce wa nura da haske shi guda kamar wata aya inda allah ke cewa allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum min az-zulumati sai ce ila an-nur والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم minan nuri ila zulumati kaga nan mu'mini an ka sifanta Allah ya ce Allahu waliyul ladzina amanu Allah shine majibinci kuma shine masoyi shine mai kare mu'minai shi amma anan Allahu waliyul ladzina amanu masu imani yukhrijuhum min mina zulumati Allah yana hidda su daga duhwai a zulumati nan duhu da yawa duhun kafirci duhun sako duhun zunubi duhun bid'a kowace iri domin abin da saka ce zulumat kowane bata za a gan shi daban yake dokokinsa daban sharuɗansa daban hanyarsa daban ko ba haka yake ba ai to shi aka ce zulumat aw kasayyibin min as-sama'i fihi zulumatun a cikinsa a akwai wadannan ga sunan to duk inda kaga an yi wannan za ka ga Allah ya haɗa su guda amma idan haske ne sai ka ga an faɗi guda wato ba za a ce haske ba domin haske duk abin nan gaskiya in ta gewa ta dawo ga gurbinta kamar inda Allah ke cewa anna hadha sirati mustaqimun fattabi'uhu sai aka ce ni wala as subul kaga nan an kai jam'i saboda hanyoyin an subul yawa gare su kuma karkatattun hanyoyi ne don haka an ka ce musu subul to amma shi banda haske duk inda yazo guda ne in qur'ani kabbi dole sai ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam in annabi ka bi ka bi qur'ani in sahabbai ne ka bi ka bi qur'ani ka bi annabi duk inda an ka gewaye da za a dawo ga ma'ana guda amma banda duhu shi banda fata fata ko wace yanzu a wani bid'a nan ka sani Ko kowace bid'a in ka kora ba ta dawowa ga uwarta faɗa ma take da uwarta ko ba faɗa suke yi ba faɗa suke yi da ƙasan nan duk ƙungiyoyin bid'a faɗa suke suna kashe junansu amma rada an haga ne sunna sai sun ka haɗe in ka ce bari mu yi anko don a yi faɗa da sunna amma dore duk faɗa suke yi nan ba shekara talatin da wani abu sun arba'in za a ga suna kashe kashe tsakaninsu da juna ba wanda ke yarda da wani littafai da yawa sun rubuta suna nan wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan kama wadda mallan hayatu dan dan sa'idu dan soke musulmi bello ya faɗa cikin littafinsa ah, abin nan ah, tufatu zakiri na ko littafi wanda ya rubuta ya yi wannan magana shi ma to don haka za a ganin zulma ɗin nan daban-daban ne kuma faɗa suke da juna to shi wannan haske wanda Allah ya ambata a nur a cikin alkur'ani idan kabbi ayoyin alkur'ani za a ga ya zo da siga iri biyu waton ba ba ma'ana guda yake zuwa da shi ko yaushe ba wani lokaci za a gan shi ya zama idafatu maf'ulin ne ila fa'ilihi wato ya aka ambaci hasken za a jingina shi ga mai shi kamar inda Allah ke cewa um, wa asharaqat al-ardu bi nuri rabbiha ranar alkiyama kenan idan ka tashi alkiyama ƙasa za ta yi haske da mi yace bi nuri rabbiha da hasken ubangijinta domin wannan lokaci babu rana babu wata ba taurari ba inda haske yake hasken zatin Allah shi ne zai ka komi shi an ma'ana to wani lokaci kuma Allah zai sifanta kansa da cewa zai abin nan hasken zai zo ga wata aya yana nuna wannan haske sifa ne na ubangiji kamar inda Allah ke cewa Allahu nuru samawati wal ard Allah shine hasken sama da ƙasa ko da yake wasu na tawili na su ce abinda ake nuhi na Allahu munawwiru samawati wal ard amma dai asalin wannan aya Allahu nuru samawati wal ard wannan sifa ce ta ubangiji Allah sifa cikin sifofinsa akwai nur shi nur ne haske ne kuma abin zai kara tabbata mana wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya an kai mi'raji da shi zuwa sama ga hadisin abizar radiyallahu anhu. sai abizar ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya dawo ya ce mai ya ce mishi hal ra'aita rabbaka ya manzo Allah ko kaga ubangijinka lokacin da kai mi'raji me manzo Allah ya ce mishi sai ce nurun anna arahu ai haske ne ba ni iya ganin sa wato haske ne wata ya ce ra'aitu nuran na je ga haske wannan kenan ya nuna muna wato sai haske sifa ce ta ta ubangiji sannan akwai hadisin da zai hiddan ma wannan karara hadisin abi musa al-ash'ari wanda a cikinsa ya ce hijabu nur wato hijabi wanda sha makance a 'yan adam da su ga allah shine haske shi a abin hijabu nur hijabin sa haske ne wanda kasan idanunka ba su idibin rana yanzu haka kai tsaye za a ka makamci to haka abin nan don haka nan Allah ya ce nan ah, ga wata aya la tu dukul absar wa huwa dukul absar wa huwa ah, ladiful habir ranan duniya baka ya ganin Allah hasken ka idanunka ba su ya idraki idraki ka ga abu hakikatin yadda yake shine idraki ba gani abba ka yi ba idraki abba ka yi amma ranar alkiyama idan aka canza ma sifa aka san aka kara mata girma aka bude idanunka faka shabna an ka gida aka an ka kware ya daga idanunka don kana ya ganin Allah kamar da ke a cikin hadisi bayan sun shiga duka a cikin aljanna Allah zai gwada mu ne abin nan zai gwada masa huska su gani to wannan hadisi abu musa al-ashari yace manzo Allah ya ce hijabu hunur wato hijabin da sha makanci Allah ga yan adam su ganshi haske ne lauka shafahu da ya kuranya wannan hijabin la harqa subhatu wajhihi man taha ilaihi basarahu da wato hasken huskarsa ya kone duk inda abin nan ganin sa ya kai nan ma'ana ba ana nufin wai akwai inda ganin Allah bai kai ba a'a da Allah ya kuran kuranya wannan hijabin yanzu da duk halittu gaba da sun kone kaga wannan haske sifa ce ta ubangiji don haka a wannan aya muhimmiya ce wadda kamata mu yi nazarin ta kware da gaske sannan wannan haske kamar da malamai ke cewa ko kuma masu abin nan tafsir ke cewa wannan haske da shi ne Allah ya halicci yan adam wato abin nan rayuwarsu duka da wannan haske suke tahiya da kuma da shi suke gane gaskiya da shi suke abin nan suna hujja da wani hadisi wanda imam al-bagawi da imam ahmad da sauran suka fitas cewa manzo Allah ya ce inna Allah halaka khalqihi Allah ya halicci halittunsa duka lokacin da ya halicce su gaba ɗai fi zulmatin a cikin duhu wato a cikin duhu aka yi halitta gaba ɗaya bayan an yi halitta kuma alƙa alaihim min nurihi sai ya haska musu haskensa hasken zatin sa. faman asabahu zalika nur ihtada wanda hasken Allah ya sama sai ya shirya shine shiryayye faman akhadahu dalla wanda hasken bai sama shikenan sai ya bace shine kafiri sai kaga wannan hasken nan cewa waje ala zulumatu wa nur yana dauka kenan tun wancan lokacin da anka haska wanda haske ya sama sai ya zama musulmi wanda bai sama ba sai ya zan kafiri kaga wannan fasara ke ta nuna wannan zulumatin kafirci nan wa nur musulunci to sannan wannan hasken da Allah ke haskawa ko da Allah ya haska mahal abin nan um, bayansa suka yi haske annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'o'insu da yawa za ka ga yana roƙon wannan hasken ko ba zai roƙe shi ba yana roƙonsa yana cewa abin nan ga in zai fara sallar tahajjud sal qiyamul layli yakan ce allahumma allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihinna wannan addu'a doguwa wadda bukhari da muslim suka rawaito kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma Allah Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi kai ne da hasken sama da ƙasa duka wato kai ka haskake su sifati sannan kuma ga wata addu'a annabi na cewa a'udhu bi nuri wajhika ina neman tsari da hasken huskarka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan ya nuna mana cewa nur sifa ce ta ubangiji kuma da ita ke shirye suwa to wannan haske akwai addu'a wadda a shahararra duk mahiya duk nan kun hardace ta wadda annabi ka ce Allahumma ja'al fi qalbi nuran ko eh wa fi lisani nuran wa fi basari nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran hasu zuwa karshen wannan kaga ko shi annabi na roƙon wannan hasken kai ma ka roƙi wannan hasken ko yaushe ka gadi ka haska ku da shi to wannan haske kada ka ce duniya dai har alƙiyama ana ana bukatar su kuma zai bi ka zai bi wanda an ka haska mashi ba wannan duniya ɗaya ba ba hasken rana da hasken latirin kawai ya ta wuce ba a wannan hasken yana nan ma'anawi wannan haske hissi ne wanda kake gani da nonka to wannan haske wanda an ka haska ma wanda Allah haska ma har lahira kana bukatarsa domin um, ana cewa ranar alkiyama kowane mutum zai tashi gwargwadon hasken wannan hasken nashi da gwargwadon tsirarsa wani zai tashi haskensa kamar rana ka shams ya kai gaya ba abin da ke boyuwa gare shi hanya far aljanna wani kuma haskensa bai kai kamar rana ba wani kamar tauraro wani kamar hitila an kunna wani kamar a ci balbal ka san a ci balbal ko irin hitila nan ta dodo da ake ta man man man ah, man gyada a sa a sa abin nan a sa me take suna auduga eh, kaɗa to irin wannan ta ce a ci balbal to hasken wani haka nan yake bai haske mai ko ina akwai malamai na cewa wani ma haske ne ga dudduge ne yake ga abin nan ga babban harce na kafa inda yake ta yake gani kaga abin da a gehe da nan ba shi gani kuma wasu malamai suka ce wani yana tafiya hasken na na daukewa sai ka ta sama siradi sai ya dauke wani kuma zai tafi da abin ne har cikin aljanna kuma wanda ya tabbata ga aya wadda Allah ke cewa abin nan ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuhan karanta min Eh, eh, eh, ankum sayyi'atukum wa yadhhirukum jadakum tajri min tahtiha al-anhar al-yawma la yakhzi Allahu an-nabiyya wal ladzina ma'ahu to wannan ranar ranar da Allah manzon Allah da tare da shi to su wane ne a tare da manzon Allah wadanda Allah alƙawarin bai kumyata tawa ranar alƙiyama su wane ne su wane ne Allah bai kumyata wa sahabbai da wa kuma da wanda sun kabe su Allah ya alƙawari ranar alƙiyama bai tsare annabi sallallahu alaihi wasallam bai kuma tashi sannan bai kuma tun tare da shi sahabbai ne da duk wanda sun bi hanya ta ranar alƙiyama ba hukumiyata amma duk wanda bai bi annabi ba ranar kuma ya zai zai ya kunya nan za a tsare shi to sai ci gaba Allah ya ce eh, nurahum bai eh, nurahum ya sabai na aidihim wato suna tahiya hasken su yana daman su gaba gabansu da damansu wato suna tafiya hasken ne musu jagora har zuwa aljanna kaga wannan haske ba wai dan duniya ɗaya ba har lahira ana bukata ta don haka nan kai ta roƙon wannan haske addu'ar da manzo Allah ke yi koyo shi Allahumma ij'al fi qalbi nuran kai ta yanta kada ka bari wannan babba babba addu'a ce to Allah ya taimake mu Allah ya haskaka mu mm, da haskensa to ina waje ala zulumatu wan nur ya sanya waton dukwai da kuma haske sun mallazi na kafaru sai Allah ce sun masa sai gashi Allah na kafaru waɗanda sun haka firta da rabbihin ga ubangijinsu ya ajilu na suna karkacewa duk abin da ake faɗi nan to waɗanda ba musulmi ba su kan sai su karkace ko wanda ya bar addini sai ya karkace duk abin da ake faɗi na addini wanda bai da shawa addini gane kai wasu kana bata mai lokaci ne kawai ya saurare to waɗannan al'ada ce ta rai. to nan da ya ce ya adiluna asalin kalmar adala ma'anoni tana da ma'ana guda biyu wato akwai adala ta al-inhiraf karkacewa ka karkace mu wata hanya ka bi hanyar da ba qur'ani ya faɗa ba ita ce adala wato ya karkace nan kenan in muka ɗauke ta da ma'ana karkacewa allazina kafaru sai mu ce an rabbihim kenan ya adiluna sai ba ta koma da ma'ana an in mun ɗauke ta da ma'anar eh, al-inhiraf wasu kuma na cewa na abinda adala nazir tamka sama Allah tamka wata ana cewa abin nan adala lahu ko kuma a ce adilan ai musawiyan wanda ya daidai kasa abu ya zan daidai ga daga in ka ce ta adilu ya daidai da abu kasa to nan kenan allazina biham ya rabbihim na masu daidaita Allah da wani daga cikin bayansa to su ne kafirai su koyo shi an ka ce Allah ya ce ba su yarda da Allah ce sai sun hada shi da wani to wannan kuma fassara ce wadda an mai ma'ana domin malaman tafsir na cewa wannan aya dalilin sauko da ita don a yi raddi ga abin nan falasifa falasifa su ke cewa haske akwai ubangiji akwai abin nan ubangiji guda biyu ubangijin haske da ubangijin duhu ubangijin duhu duk alheri shi ya halitta shi ubangijin duhu duk sharri shi ya halitta shi don haka su gare su sun yarda akwai allah amma allah bai halitta komi na sharri da kunama da maciji da bakin ciki da bacin rai da mutuwa da wane da duk abin da ka sani mai bata rai to ba Allah halitta shi ba wancan ubangiji na sharri guda shi ya halitta shi su sun yarda akwai Allah amma duk abin da anna alkhairi to shi zai halittawa sun yarda yana yin ruwan sama shi ke ba lahiya shi ke bada arziki amma ko cikin ruwan sama na idan aka yi iska kware ma daki to ba shi na ba wancan Allah na na sharri wannan shine eh, masafa falasifa to ita ma ba ta da kyawu to abin ban mamaki ko abin ban abin nan takaici ita wannan masafa ta falasifa da yawa gulatul mutasawwifa sun sar cikin su sun arota wato abin nan ba ta tasawuf ba mu ce dukkan ma ta tasawuf ba amma su dai waɗannan gulat to akwai irin waɗannan cikin su da yawa mun san akwai mutanen kirki waɗanda ke sun kai tasawuf akwai su da yawa mutanen kirki amma ba mu ce abin nan irin na fi irin wannan ba ne amma ita asalin kalmar tasawuf ɗinta asalinta ma gaba ɗai babu ta cikin nassin ƙur'ani ko nassin hadisi babu tasawuf a cikin ƙur'ani gaba ɗaya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam har bar duniya bai magana tasawuf ba sannan sahabbansa ba san tasawuf ba zuma ba ai kalma ba ai wannan kalma tasawuf ba don haka malamai ke cewa wannan kalma ce wadda an majhuliya ba kalma ta larabci ba kuma hatta da ma malaman ma sawufi sun tabbatar da wannan kamar eh, abin nan um, yadi a cikin risala ta ko gazali sun yi cewa wannan kalma ba ta ba ce domin in ta larabci ce za ka samu min il-irabi wurin ishtikakin sunan wanda aka ce masufi domin a tasawuf sai su ce daga suffa daga abin nan ne ahalin suffa to in za ka faɗi sai ka ce sufi ko ba za ka faɗa ba to haka wannan kuskure ne ku sai ka ce sufi to irin wannan malamai da yawa cikin littafin sun yi bayani kamar shi kushairi da sauransu to ala ayi halin dai mun san akwai mutanen kirki waɗanda sun kai kiyasin wannan kalma ta tasawuf da zuhud ko alwara'u amma magabata su ba santa ba sun san dai zuhudu kuma sun san wara'u shi ma zuhudun akwai wanda ake fassara shi daban yadda ake fahimta ta daban domin zuhudu na na bin nan zamanin sahabbai ba gudun duniya ake cewa ba takaituwa ga halat shine zuhudu tsayawa ga halal ɗinka to ka yi zuhudu in dai wani abin da za ka ci ko za ka sha idan babu almubazzaranci a ciki babu ba na zama kanka wahala in ka ci abin ka ka yi zuhudu don haka nan ba a cewa don kana zuhudu ba ka arme kai zaman ka shi kenan ka yi daddaka wannan ba zuhudu ba ne ko a ce ba ka sa tufahi masu kyawu sai dai ka sa ragga ko ba ka hawan katifa sai dai hakunta ga ƙasa ko kuma abin nan kullum sai ka birkit a cikin abin nan hamburki wai kai na Allah ne wannan duk ba zuhur ba zuhudu bane Ali ibn Abi Talib yana da mata nawa mata hudu da kuyanga tara shina cikin masu zuhudu don haka nan ta kai wahalar kan kaka ce wai ga bin kila kana sha mata kace ba ba zan yi arme da yawa ba zan tsaya ga guda dai to wannan ba zuhudu bane sai in talaka hake baka da kuɗin ƙarin amma kana na ƙarawa ƙara in kuma guda ta ashe ka shi ke wallahi alhamdu kai zama ka guda amma kada ka ce wadan ah, abin nan ne don zuhuri ne to su waɗannan mutasawwifa gulat nan in makaranta littafansu za mu ga sun bi falasifa da yawa a cikin irin wannan itiqadi ba a a ɓaro ɓaro man a ce ma Allah biyu ne akwai Allah na abin nan na haske akwai na duhu amma za a zo ma da wasu ibarori da yawa ko wasu sifantawa ga mahalukai da yawa sun ka daidaita Allah da wani akwai su da cikin littafansu akwai abin suke kasawa wajen wai halitta a suna ce mata haƙiƙatul ilahiyya ko kuma a ce haƙiƙatul wahidiyya da ahadiyya da haƙiƙatul muhammadiyya waɗannan haƙiƙoƙin guda uku su sun ka haɗu sun ka dunkule sun ka zan abu guda don haka nan su a wajensu akwai allah sannan muhammad shine haƙiƙatul muhammadiyya ka gane ko su sun ka dunkule sun ka zan abu guda don haka da allah da muhammad duk abu guda ne don haka za a ga cikin littafansu suna siffanta annabi da sifofi irin na allah suna cewa wadda abin da Allah ke yi shina abin nan yana yi kamar abin nan addamar dash a cikin littafin risala tashi wani littafi mai suna ma'arifatul haqa'iq yana sifanta manzon Allah sai yace manzon Allah hiya zatu ma ta'ayyunil awwali sai yace la hal asma'ul husna wa hiya ismullahil a'zam to kaga wannan wuce iyaka ne ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai shine ta'ayyinul awwal ta'ayyinul awwal suna nufin Allah wato tun asalatan annabi yana nan tun tare da Allah kamar aka ce an abin nan an halicci jibril ma ya ga haske ko ba haka suke cewa ba to wannan ai shine asalin wai tun wannan lokacin annabi yana nan kuma sai an ka ce wai la hal asma'ul husna shi annabin wa shi adda asma'ul lahu husna wa hiya al ismullah al azam aga duk wannan wuce iyaka ne guluwi ne Allah bai sifanta annabi da sifofi ba mun san akwai yadda Allah ke sifanta annabi da sifofi wanda an ya bashi kamar bil na raufin rahim amma wannan ma'anar ka ce ma Allah annabi yana da asma'ullahi al-husna to Allah bai amince shi ba kuma Allah bai ambaci cewa Muhammadu shine ismullahi al-azama bai ambaci wannan ba don haka in kai ka wuce iyaka kai ma ka azamai abinda Allah bai azame shi ba akwai littafin annafatul aqdisiyya shi ma ka karanta za ka ga abubuwa da yawa yana cewa sha'anin muhammad fi tasarrufatihi sha'anullah wato abinda a sha'anin muhammadu ga tasarrufi ne kama wanda Allah ke tasarrufi na haka annabi na iya komi ne wanda Allah ke yi to wannan eh, eh, za ka gani in ka karanta irin fusuhatul makiyya ko fususul hikam za ka gana ta yin salatuttuka ga annabi ana jingina waɗanda ba su da ma'ana duk cikin irin waɗannan ne wannan ita ce asalin aqidat to amma sai ka ga mutu yiwa mutane ba su iya tsayawa su bambanta da ka ce wannan abu ba mai kyau bane a ce ka soke tasawuf ko a ce ba ka son a ka yi tasawuf amma a tsaya a yi adalci shin misali yanzu a ce ai nan kasar nan tamu da kika samu littafi dan hodi wanda bai bai ta magana tasawuf a ciki ba amma duk wani tasawuf yake magana zai ce maka tadahiru da qalbi min al-ujub tadahiru da qalbi min al-kibri tadahiru qalbi ko ba haka yake cewa min riya to wannan ai ko an kire shi tasawuf ba tasawuf din bane shari'a ce don annabi ya bayyana su duka to ba lahi don ka ɗauki sunan ka aza wani wuri amma dai ba su wuce iyaka irin wannan tasawuf ba to wannan sai kai ma har wasu na ganin waliyye ma suna tasarrufi ba mutuwarsu da wali da ya mutu yana adawa duniya ya biya bukata wanda ke kiransa don haka za a ga wannan cewa ya shekhi a gizni in wata musiba ta same shi to duk waɗannan aƙida ce ta falasifa masu ganin nur daban Allah nur da Allah na na zulumat don haka sai mu yi takarar tsakar kada irin wannan musibar mu fada a cikinta to ina ne to huwallazi sai kuma Allah ƙara jawo hankalinmu ga wani abu wanda ya wani za mu ƙara tauhidinsa ya ce huwallazi shi an wannan ubangiji shi ne wannan halakum da ya halitta kuma ɗinin daga laka wato nan cewa Ah, min dinin daga laka ana nufin ubanku kenan domin adamu shine aka halitta da laka don an jingina mu gare shi kenan duk mu ga mu ka hito domin ko da an halicce ka ta dagon mani mani na aje kuma ga na farko ko ba haka ba to shi ma lakan ne sun makada ajalan sannan ubangiji ya hukumta ajali kuma wa ajalun musamma da kuma wani ajali na daban wani ajali babba wanda an ka samu lokaci to malamai sun ce nan waɗannan ajullan guda biyu waɗanda irin ajulla ne domin na ce sun makada ajalan sai Allah hukumta ajali ga shiwa ga shi dan adam wanda an ka halitta wato wannan ajali kenan na mutuwa an sanya mishi lokacin da zai rayu gwargwadon rayuwa kuma shi mutu shine ajalinsa ya kare wa ajalin musamma da kuma wani ajali wanda yake na daban shi wannan ajalin muhimmi ne haka ce mishi wa ajalun da wani ajali na daban wanda ya kamata shi kula da shi wannan ajali menene shi ko shine tashin alkiyama fiye ajalin wanda a babba wasu malamai na ce wannan ajalin na harko shi ne rayuwar dan adam wato wannan fagen na rayuwa shi ne ajali sannan har zuwa mutuwa ce wato shekarunsa ma'ana kenan an an kididdige mai shekarun da za shi shi mutu to ne ajalin domin kowane muna daga cikinmu tun halitta Allah ya ƙididdige duk abin da za mu yi zuwa komawa shekarun da za ka yi rubuce suke shaidar da za ka yi rubuce take ruwan da za ka sha kurkin su rubuce yake ta da za ka yi duka komi an rubuce ba ha ƙara komi bisa ɗin lokaci ya yi to shi kenan sai ta hiya to wannan shi ne ajalin wato na abin nan wanda za ka fita to ala ayi halin dai abin da Allah ke son ya nuna nan cewa sun maƙada ajalin sannan aka hukumta ma ɗan adam ajali na mutuwa ta yawa ajalin kuma da lokacin da za mu tayar da shi don haka Allah ce musamman inda hu duk waɗannan abubuwan guda biyu suna nan rubuce inda hugunsa ba wanda ya san su kwace ma ga da za ka mutu ya ji faɗa ma ne kawai bai sani ba kwace ga da za a alkiyama bai sani ba babu waɗannan biyu duk Allah ya bar su ko da mala'iku ma za su rayuwa, ka ba su sanin ajalinka ya sai an harsanar da su sai ku je ku amsa ranwa ne wannan su gane lokaci ya yi to waɗannan ajulla duka Allah ya aje su a wajensa wato sifa ce wadda ya sifantu da ita sun ma antum amma duk da haka sai ga kuna kuna jayayya kuna musu ce Allah ya ce manzo Allah ya ce ku ce a ku yi hali duk waɗannan abubuwa da anka bayyana mu to ci gaba huwa lazi wa huwa Allah samawati wa ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum Allah wannan abubuwa da an ka faɗa muku duk daga halittar sama da ƙasa da sanyawar kwai da haske da waɗanda an ka faɗa muku da waɗannan ajulla duka da an ka yi to waye su shi na ce huwallah shi ne Allah duk shi adda su wato huwallahu fi samawati shi ne Allah a cikin sammai wato duk abin da ke cikin sammai nashi ne shi halicci abinsa wa fil ar kuma shi ne Allah a cikin ƙasa abin da an ma'ana a nan ai wato Allah shi ne abin bauta cikin samai kuma shi ne abin bauta cikin ƙasa sannan duk abin da ke cikin samman nan nashi ne kuma abin da ke ƙasa nashi ne bai tare su da kowa ba don haka shi adda abinsa wanda ya so duk yayi da abinsa sai yayi to um, shi ke eh, ya alamu sirrakum kuma Allah ya san sirrinku wato abin da kuka koyewa ku yi na sirri duk ya sani in kun ka ɓoye ba ku ɓoye mishi in alkhairi kun kai in shari kun kai dai ya sani wajen harku kuma ya san bayyanen ku abin da kuke bayyana duk shina gani ya sani wa ya alamu kuma yana sanin ma ta kasa buna abin da kuke aikatawa ai min khairin aw sharrin na aikin alheri ko na aikin sharri duka yana sani. kahin hanka aikata ma ya sani don haka nan ka aikata kuma ya sani amma duk da haka don mutum a bashi uzuri a mai mai abin nan a kama shi da hujja Allah ya sanya masu gadin ka suna biye da kai suna rubuta don abin da ka yi mala'iku na rubuta don hizan shaida kuma banda banda na rubuta duk da haka an samu kasa cikin jikin kana rikodin duk abin da kai ga mala'iku na rubuta ga kasa in kai wanga musu a hidda wanga wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unki ko wani mutum na da wannan tsuntsun kaset a cikin makoshinka ba ha ganin sa kamar da ka san wayan nan ga abin da misunan shi ake sa a dauki wakoki eh, memory to irin wannan memory card kai ma kana da shi cikin makoshinka an sanya ma kana magana shi na rikodin duk inda ka laɓe kai eh, abin nan ba an rubuce inda ka laɓe ka shirya sharri ko ka shirya sata ko wani abu an ɗauke a yi rikodin mala'iku su zo wasu malamai na cewa dalilin wannan don shi ƙara ƙarfafa hujja gare ka domin eh, abin nan mala'iku suna rubuta abin sun hagani ne zahiri ka je masallaci mala'iki ya rubuta ka je sadar da zumunta ya rubuta ka je ina ya rubuta duk shi ka gani ne kai abin kwarai ko ba haka ba to amma bai san bai san sirrin ka ba shi na yau ba don Allah kai ba wannan kuma Allah ya san da shi don haka ake cewa ranar alkiyama za a zo da abin nan mutum aikin sa cike na alkhairi da littahi littafin sa na cike da rubutu gaba daya shine sallah shine sadaka shine azumi shine zakka shine duk abin da ka sani alkhairi hamala ya kuna mamakin aikin wannan ba Allah saboda alheri sai Allah ya karbi littafin ya fada wata ya ce a jefa shi wata hashi har littafi sai ta mamaki babu ikhlasi Allah ce kuna shaidun abin nan zahiri ni kuma nasu abin da koyi gare shi bai don ne ba kuma kaga ga wata riwaya ana cewa za a zo da mutum uku ko ba haka ba za a zo da abin wanda ya mutu zarumi wurin jihadi da malamin da ya ta wa'azi har ya mutu yana yi sannan da mai kuɗi a ce mai jihadi mi kai a ce Allah ka san na jihadi don ka na ɗauka kalma addini don ka hannun mutu don ka Allah ce wa ah, ni ba kai don ne ba ka dai don a ce zarumi haki kuma an faɗa duniya shi kenan ba ce min da gani sai wuta a zo da malami kai ma mi ce na yi wa'azi na yi tafsiri na yi karatu na yi wane ne na shirya makaranta na amshi a ce duk kayi fa amma ba don Allah ka yi ba don a yabe ka duniya an yabe ka shi kenan baka da komi ta hi a zo da mai kuɗi shi ma Allah na ya sadaka na gina masallaci na abin na biya ma yan makaranta na biya su kola shi ga yara na yi wane ne ya ce duk kayi fa amma don a zaɓe ka kai shi kenan ƙuri'ar adda an haka da ma shi kenan ta isa yan kaci kaci in baka ce baka ci ba haka da komi don haka haka ikhlasi shi a babban abu don haka muna kira ga yan ga kanunmu gaba ɗaya mu yi kokari mu zama masu ikhlasi duk abin da za mu yi mai don Allah kada mu tunani abin zai same ku abin da ikhlasi kai abin da yake da yabo da suka don dai ba ruwan ruwanka ba ka ma son ayaba to shine ikhlas amma in kana yi don abin nan kaga abin nan zamani na son ya kore har daga shugabanni tsari na zamani na son ya kore musu wannan domin abin nan sha'ani na siyasa an yi duk abin da za ka yi sai an kururuta ko ba haka ba in mutum goma ka biya ma kuɗin makaranta sai an haɗe ga rediyo ya ɗauki nauyin yan abin nan kaga ana ta ƙoƙarin a kore ma wannan ikhlasin in masallaci ka gina sai an tara mutane ba a ce kaka tara ka bude masallacin ba amma dai ikhlasin ya zan mai kyau kuma ba a ce kada ka haɗe ba yan ka biya haɗi wani ya kogi da fishi ma ya biya yana da kyau amma dai kada ka bari wannan ikhlasin naka ya lalace kada ka yi don dai a jefa ma ƙuri'a idan ka yi wannan to abin na sakamakon ka ya tsaya nan in ka samu ƙuri'ar talakawa sun jefa maka kenan ka biya ka in baka samu ba kuma ka faɗi ka yi babu eh, babu lada babu abin nan la'ada don haka duk abin da za ka yi to ka yi shi don Allah sai ka samu fa'ida to Allah ya ce um, ya alama sirrakum Allah ya san sirrin ku waje harakun kuma ya san bayyanan ku sannan wa ya alama ma ta kasa gona ya san duk abin da kuke aikatawa duk abin da za ku aikatawa to Allah ya sani in don shi kun kai in ba don shi kun kai ba Allah ce amma duk da haka wa mata tihim min ayatin wata aya bata zo ma mutane ba min ayatu rabbihin daga ayoyin ubangiji wato ya fada wata aya bata zo musu ba wanda ya kamata su yi nazarin ta su yi tunani su gane Allah illa ce kanu an hamu uridin sun zan masu kau da kai gare ta duk abin da ake hodi sai su kau da kai mai ma fadin sai aka mai ya damu mutane a ce kai ka cika tsarguwa ko kuma a ce kila don baya da ne yake hodi ko ba haka ba ku ba shi mukami a huta ko ku abin nan ku ba shi kaza a huta shi kenan sai a yi shu to mahiyar da ake tunanin abin to Allah ya ce faƙar kazzabu bil haƙƙi lalle su waɗanda ke wannan a faɗa musu gaskiya su kawo da kai kazzabu bil haƙƙi sun abin nan sun ƙaryatar da abin da a gaskiya lamma ja a lokacin da ya zo musu a karanta ma abinda Allah ya ce abinda manzo Allah ya ce ko da kai to lalle ka karyata da abinda gaskiya to me za a faɗa ma kuma wanda ya kamar wannan musulmi me za a faɗa mai wanda ya yi kama a ce mai Allah ya ce manzo Allah ya ce akwai shi babu abin da kai kamar wannan no haka nasiha gayan nasiha amfani ga kowane irin musulmi abinda duk za shi shikir don ya Allah ya ce ya manzo Allah ya ce sannan wanda ke faɗa ma gawa da Allah ya ce ga manzo Allah ya ce ba makiyinka bane masoyanka ne domin yana son ya samun ma rayuwa ta har abada da'ima da ba ta yankewa amma duk wanda nan dai duniya yake son ya gyara ma to dan daɗe faɗan kaɗan ne dan lokaci kaɗan ya gushi yau da ma a ce a baka daɗi har iyakar ranka kuma ka ɗibi shekarun da haka su za su ƙare kamar lokacin da aka zo amsar ran annabi musa yan mare abin da mala'ika mai amsar rai har ya ce abin nan ya ɓata mai ijiya da ya koma Allah cewa je ka tambaye shi ya ɗibi shekarun da yake so ya abin nan gashin abin nan eh, sa na fata ta duk ya ba shi shekaru gurgudun yawan wannan fatat aka zo a haka ya mai to in sun ka ci kafa ce sai ka mutu cewa ta yanzu duk ɗaya ne duk ɗaya ne da wanda ya mutu shekara talatin da wanda ya mutu shekara arba'in da kai da ka mutu duk ɗaya ne duk mutuwa guda ce kuma iyakar jin daɗin duniya ɗan ƙalilan ne ga shekaru baya wuce da bakin shekara talatin shekara talatin da uku talatin da biyar iyakar jin daɗin ta annan da ka kai arba'in haka mutu babu daɗi ga duniya don haka in kana da samu kana ɗan shekara talatin da biyar to yanzu za ka jin daɗi don haka in kai nazarin rayuwar ɗan adam in shekara 90 ya yi duniya za ka ko ɗari ya yi za ka duk jin daɗi ne bai wuce shekara 20 duk sauran tamanin wahala ne bari maka misali in mutum na da shekara ɗaya na haihuwa zuwa shekara ashirin na haihuwa waɗannan shekarun shekaru hauka ne ko ba na hauka ba ne ba tunani cikinsu ko akwai to da shekara ashirin ɗin nan har zuwa talatin zuwa talatin da biyar ko ɗauki ma da ashirin zuwa arba'in waɗannan shekarun su a shekarun jin daɗi ka ci abinci ka ji daɗi ka kwanta ka yi kwanar da hake su amma da ka kai arba'in to kwanan ka zai rage jin daɗin ka zai rage tunanin ka zai yawa abin da ka sani na ɓacin rai da bakin ciki ya wanda ka sani da daɗin rai sannan sannan bakin ciki zai ma tasiri to da ka kai shekara hamsin ka kai ka aza shi kenan sai hankuri in ma abin da hake so ka ce a dafa ma ka ce sai ciki ya murɗa sai yauce in shi kasa ba su yi ma kyawu ba ya ka nan ba matar kama sai ta mafa faɗi wani lokaci iyakar gaya a nan don haka nan da ka kai hamsin shi kenan har zuwa sama har mutuwa ba daɗi don haka nan mu yi ƙoƙari mu ribanci kurciyat kahin tsoha ya su wannan shi ne lokaci na abin na rabanta amma da ka kai sittin shi kenan ba wahala ko ibadan ma da kika ke ba ha kwana da haka yanzu misali ga azumin nan za ga yaro ya kwanta bayan sallar subahin har shi kai kusan sha biyu yana kwana ko karshe da bai halka ba duk kwaramnin da ake yi ba ta da shi mai shekara hamsin na iya wannan kwanan dattijo kana iya wannan kwanan yanzu da ya tashi karfe uku shi ke nan bai kuma kwana ha har a sha ruwa ido ne biyu in kwanta in kana kwanci ma baka iya kwana don haka wannan lokaci da kuke ciki yanzu to shi lokacin za ku yi ibada kuma shi an lokaci ko da na bida ya ga duniya abin da ka samu duk kai tattali sai ka tsoho cikin abin nan to Allah ya ce kar kazzabu haqiqa sun karya ta bil haqi da gaskiya lamma ja'ahum lokacin ta zo musu Allah ya ce fa sofa da sannu ya him an ba'u ma kanu bi yastahzi'un labari na abin sun sun kai izgili da shi na ayoyin Allah zai zo musu wato nan gaba kaɗan abin da sun kai na izgili zai zo musu in nan duniya in kuma lahira wato abin sun kai na kau da kai daga addini da makacin addini zai zo musu ko a kama sunan duniya ko a aje sai alƙiyama wancan ajalin na biyu a ba su labarin abin da sun kai duk abin da ke yiwuwa ne to ci gaba awalam yarau ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في hankali waɗanda ake ce ma Allah ya ce su kawo da kai ga imani ga gaskiya su barata su bi abin da nan suke su Allah ce awalam ya roshin su ba su gani alam eh, babu wawo haka ne na kure alam ya roshin ba su gani su waɗannan da ake ce ma Allah ya ce su kawo da kai ba su gani kam da yawa a halaka na mun ka halaka min qablihim gabanin su wato ma'ana kenan su yi lura su gani ai al'ummomi da yawa da ke gabanin su mun halaka su to me dalilin halaka waɗannan al'ummomi irin wannan ne ai duk waɗanda aka halaka ba irin wannan bane mutanen fir'aun an halaka su saboda sun ki biya umarni mutanen nuhu an halaka su don sun ki biya umarni mutanen hudu mutanen salih mutanen lut mutanen duk an ce ku yi sun ki ya zasta da halaka su to ba su ba su abin nan ba su ganin waɗannan mun halaka su wato min karni daga abin nan karnonin da sun ka wuce da yawa alhali kuma Allah ce makkannahum fil ardi mun zamanar da waɗancan da mun ka halaka cikin ƙasa malam na makina lakum abinda mu zamnar da ku ba ko waɗannan al'ummar na yanzu waɗancan da mun ka halaka mun zamnar da su abinda mu zamnar da ku ba gidajen su ba irin naku bane domin irin gidajen su ba ku yanzu yanzu shekaru ma mun ba su shekaru da mu ba ku ba za a ga mutum ya shekara ɗari hudu da hamsin ko ɗari biyar to yanzu ko yana an ka ba ku duk tsololuwa kana samun wani al'umma mai shekara ɗari yanzu ya akwai mai shekara ɗari sai an tabi ta ai ko Eh, hamsin na sittin saba'in duk sai ga an abin an tahi to Allah ya ce wato ba su dibi wa arsalna sama'a alaihim wato mun aiko sama a kansu su waɗannan da mun ka halaka wato ma'ana mun ba su ni'ima ta ruwan sama shi an ma'ana wa arsalna alaihim wato mun ka aiko saman su mai jararan ruwa masu zuba da yawa waje alnal anhara mun ka sanya koramu ta jari tana gudana min hatihim karkashin su wato mun ga gonaki ga kaumi mun ka ba su amma duk da wannan ni'ima ta duniya fa na sai mun ka halaka su bi zunubihim dan zunubansu wannan ya nuna wato ni'imar duniya ba ita ke sa a barku ba kuma ni'imar duniya ba wani ba wani gwazon gure bane in ga zunubi don haka nan in ka ana abin nan ni'ima na karuwa zunubi na karuwa to Allah ya kice waɗannan mutane ne don haka nan a ji tsoron kamansa in musiba ta zo sai ta gani ashe kenan ba ni'imar ta duniya da an ka ba ku kwalo ba kwalo rashin aikata zunubai duk abin da ya samu al'umma gaba ɗaya to saboda zunubi ne zahara al da da barri wal bahr bannatawa cikin teku da cikin ƙasa don haka duk abin da ya samu mutane ya ma kasa da aidi saboda abin da hannayen sun ka jawo ayyukan sun ka jawo na zunubai to haka zunubi abin nan sai a kokari abin nan ana tuba ba a ce kowa sai ya zama ma'asum ba zunubi Allah ya halicci mutane ya gwama abin nan abin ya gwama masu da zunubai dole kai sai zunubin amma dai ana istighfar to abu zai sauki ma kana Allah li'azibuhum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azibuhum wa hum yastaghfirun ai ta kokari ana istighfar kuma ana kokarin tuba ana nisanta abin da Allah yake to Allah ya ce mun ka ba su waɗannan ni'imomi da mu amma sai mun ka halaka su bi zunubihim saboda zunuban su suke aikatawa in ma karanta kisoshin annabawan da suka wuce za mu ga wani an halaka shi saboda laifi guda ko ba haka ba al'umman na laifi guda amma a zo a halaka su gaba daya kamar abin nan shu'aib mutanen shu'aib an halaka saboda suna tawaye ma'auni ko ba haka ba auren awo sai a rage Allah ya ce wai lil mudaffifin azaba ta tabbata ga masu masu awo wanda ke tsoya abin nan ke tawaye ma'auni amma haka laifin tawaye ma'auni yanzu ga yanan ya gami ko ina hatta da mai sai da ruwa sai ya sai tauye mai sai da ma gyada za kai bangon ma sai an buge shi ƙasa a zuba don kata cika kowane irin abin nan to sannan laihi in gaji ba na zina ga na abin nan shan giya ga shi nan duk manya-manyan laihukan da ake halaka al'umma duk ga sunan al'umma na ta yi ba su tunani to Allah ya ce a halaka na hun bi zunubihim sai mun ka halaka su da zunubansu wa an sha'ana min ba a dihim qarnan akharin sai mun ka fari wasu al'umma bayan waɗancan mun halaka su wato a share su a kawo wasu wannan ba abu ne ga Allah ya tashi kenan yau sai a share ku gobe a kawo su a shege kenan ku yi ta addu'a kada a share ku a kawo su Allah tsare mu to ci gaba ولو نزلنا عليك كتابا za ka yi mamakin wanda ake ta kira ana kiransu suna kara gudu waton ka annahum khushubun musannada kamar itace ne kawai da aka jingine ana wa'azi amma bai shiga ko kunnen bai shiga ko kuma yana shiga amma bai tasiri to don me to haka Allah kaddar waɗannan mutane batacci to irin su ne Allah ba da misali na sai duk abin da ke kira ya Muhammad ku zo ga Allah ya ce manzo Allah ya ce duk kiran da hake yi Allah ya ce ka bar da da kanka ba su imani walau nazzalna alaika kitabun Allah ce za ko da mun saukar da littafi fi qirdasin a cikin takarda fala su sun ka shahe shi ga aidihim da hannuwansu Ba ya kan nan ba tunda ya kan Muhammad ya ce Allah ya min wahayi ya ce kaza sai su karyata su ya sihiri ne ce to ko da littafin ka zo da shi rubutacce daga sama an ka kawo shi sun ka gani rubutun sun ka shaha sun ka jiya na an ce sun ka shaha ba ce sun ka gani ba don mi don a tara abu biyu ga gani kuma ga tabawa shina yi ka tsinkai abubakar da shi bane amma ka gani ka taba yayi wannan na ya haka gaya ga shaidu, to ko da sun taba sun gani sun taba laqalal ladzina kafaru da wani sun haka tarta sun ce a yan haza illa sihirun mubin wannan ai sihiri ne kawai kai littafi ya zo maka ba wani abu bane to zaka duk wanda ka kawo aya duk wanda ka faɗi hujja to wani zai gani ta banna shi kake zagi ne kake duk wanda kace ga Allah ya faɗi Bukhari ya rawaito Muslim ya rawaito wanda na ce ina kana zagin waliye ne kawai asu ya gane ba duk abin da ka faɗa za a karkatar da shi wani wuri a kai shi to da sun ce in illa sihirin mubinin wace sihiri ne kurun wanda an bayyanan ne don haka nan kai dai daga wa'azin to ya kai ta kada ka farfada bar mu da su kurum ka harshe su bai shahuwarka imanin ka bai shahuwarsu to wa qalu wa qalu laula unzila alayhi to daga cikin hujjar da mabin nan mai gaskiya ke ba su ko sai ya lalagan abu sai ya faɗa nan mun ga sun ce Allah ya ce ko da karu da Qur'ani rubutacce suka taba suka jiya to sai sun ce sihiri ne ne. to idan wannan bai aiki ba sai su cira ta kuma zuwa ga wata hujja wata irin ta shufa irin tasu Allah ya ce wa qalu kuma sun ka ce laula unzila alaihi malakun don me ba a saukar da mala'iki tare da shi ba da sama ai abin da ya fi tunda annabi ne mala'iki ya sabko ya taho tare da shi mu ga mala'iki da idanunmu shi suna gaskanta shi inda ya ce eh Allah ya koshi ni a shedu ni a abin gani wato ni a odali don me ba a sa mala'iki ya zan odali gare shi ba wato ya zan adc duk inda yana bai da shi kaga wannan hujja ita ma abin nan hujja ce wadda ta rashin dalili kawai don dai kar su yarda don haka kowace za ka ga mai faɗa da gaskiya sai ya bin nan zai faɗi hujja ga gani ne amma shubha ce irin wannan sai an ce abin nan mai wa'azi sai aibanta shi a ce ai abin nan ba dan garin gaba ne ko ba haka ke cewa ba hmm. ai dan wani gari ne ya zo kurum to dan wani gari bai karatu ko bai ilimi dan wani gari ko ko a ce ba abin nan abin nan ai ai ba gobiri ne ko gobira ba su karatu to irin waɗannan duk hujjojin ne sai an samu hujja abinda a shubha amma a ganin mutum sai kama hujja ce wato laula unzila alaihi malakun don me ba a saukar da mala'iki gare shi ba yanzu yana bai da shi yana gazgantawa wani wuri ma sun ce don me Allah bai aiko mu takardu ba da sama wato kowane ma a rubuta mai takarda suna ganin su manya ne kowane a mai takarda a ce lalle eh mu mun ka aiko Muhammad aiko mana haka suke cewa laula unzila alaihi malakun don me ba a saukar mai mala'iki ba Allah ya ce walau anzalna walau malakan da mun saukar da mala'iki da kudi al'amuru da al'amari ya tabbata na halaka su ka su yi fatat mala'iki shi zo in mala'iki ya zo kan halaka su zashi domin wannan duniya ba ta isan mala'iki sannan idanunka ba su iya ganin mala'iki yana da girma da yawa wannan duniya ba ta isa ta cikin halitta su sabko su yi yawo wadda abin nan irin girman jikinka a ce sai ka shiga ramin abin nan ramin tururuwa shiga ciki ta hamu wani abin nan tana iyawa to haka girman mala'iki yake irin wannan masallaci zai san mala'iki shi shigo ciki don ya yi kaɗan gare shi to ku bar murna cewa kuma mala'iki da mun sabkan mala'iki na kuli al'amru da al'amari ya tabbata fun malayun na kuma ba za a jinkirta muku ba ashe da mala'iki ya zo azaba ta zo kun ga an aika su ga mutanen ga Ibrahim alaihi salam da za a halaka mutanen Lodi da sun ka zo ai ba ai jinkiri ba don har ibrahim ya abin ya ya ba da uzuri amma duk ba a saurara ba tun da lokacin yi lokacin da mala'iki ya zo lokaci yi ta kai fa ta ga mala'iki da kaga dai ranka zai amsa ya tafi shi kenan sura <laughs> binti biyar to bari mu sa aya walau allahu malakan ko an karanta walau allahu malakan Allah ce da mun sanya shi mala'iki wato hiza abin nan manzo da mun yi niyyar musabkar da mala'iki shi zan manzo to Allah ce laji Allahu da mun sanya shi rajulan namiji irin ku da mun sanya shi namiji nan ba mace ba domin mace ba a aiko mace a manzo ba da mun sanya shi mutum kenan namiji wala labasna alaihim ma yalbisuna kuma da mun sanya mishi sutura irin abin da mutanen nan ke sawa laka nan ko da mala'ikin mun kaso muna aiko amma sai mun mai da shi cikin surar mutane domin idanunku ba su gani kaga ma eh, jibril in zai zo wajen annabi sai ya shigo cikin surar mutum ko yana shigo cikin sura abin nan dihitul kalbi ya zo inda annabi ya mai tambayoyi har ku gane shi kamar abin nan ga hadisin umar ibn al-khattab ya ce mishi menene imani menene musulunci menene imani faɗa min mini tashin alkiyama da ya tafiya sai manzo Allah ya ce kun san kowa ne ne ki ne yazo ya sanar da ku addinin ku kaga bai ta cikin sura ta ba wadda an ka halitta shi amma shi annabi ya gane cikin sura ya ga jibrilu cikin surarsa lokacin da an ka fara sabkan mai da ikra bi summa rabbikal ladzi khalaq sannan kuma ya koma ganin sa kafin a saukan mai wata aya yana zaune bisa abin nan kujera ya rufe sama da kasa ba abin lokacin da ya gida ya ce ma mata zan ni zan ni lullube ni lullube ni ce ina ina tunanin wani abu kada ya same ni na tabo hankali don abin da na gani ban taba ganin iri ne ba ya gani cikin kogon hira kuma ya gani shi nan sama zaune to amma ban da shi ba mai ganin mala'iki cikin sura ta sai dai cikin wata sifa kamar aljani shi ma ba ka iya gani ne sai ka cikin wata sifa ko wajen sifar mutum ko wajen sifar kare ko wajen sifar wadu yana iya shiga wannan sannan kuma malamai na cewa idan aljani ya tsoranta cikin wata sura ya shigo ya an ka samu sa'a a kashe shi kenan ya mutu bai tashi amma banda mala'iki kuma bai shiga cikin sura sai da an mai kyawu shi mala'ikin amma aljani yakan shiga cikin wata sura mummuna ya baka tsoro ko wajen cikin abin nan kare ko wajen maciji ko wajen wane ne sai ya hirgita mutum duk wannan kan faru ko abin to sai mu dakata a nan sai akwai tambayoyi sai a yi so mu ci gaba gobe insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika الحمد لله والصلاة ala. Allah ya saka wa malam da kuma masu saurare da alkhairinsa eh, tambayar da ke gare mu ta farko tana cewa assalamu alaikum malam alaikum assalam me ya hukunci yin addu'a cikin sujada ta farilla ko ta nafila ba tare da faɗin subhana rabbiyal a'la ba wato maimakon a karanta subhana rabbiyal a'la da sai a wata addu'a a wurin sujada menene hukunci ne haka ne musulunci ya yarda da haka nan shari'a ta yarda ko ta yarda ba to yi haka nan daidai ne shari'a ta yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa amma fi ruku'i amma fi ruku'i fa azimu fihi rabb wa amma fi sujud فاجتهدوا فيه بالقران فقبلوا ان يستجاب لهم ياتي وعلى ان يريد ان اقرا سائلا او راكعا. اهني اذا اقرا القران يقول ركوني وقبول السجاده اما اول ركوني يقول مع الله باع الدعاء للركوع سيدي تسبيحي أكيد أي فارج أي توسلي وقال سنة إلى أنجل وسجدة to sai addu'a a roƙi Allah alkhairin duniya da lahiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa kaminun an yustadafa lahu ya ce canta an karɓa muku addu'a kuma ya ce aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid inda bawa ya fi kusa ubangijinsa shine a lokacin da yake sujada fajtahidu fihi bil du'a saboda ku kokarta ayi addu'a a wurin sujada wallahu a'lam sai tambayar sa tuna cewa sannan kuma meye hukunci yin addu'a da hausa cikin sujada ta sallar farilla ko nafila idan ana cikin sallah larabci ne za a amfani da shi ba hausa ba saboda ka yi kokari ka karanci addu'o'i da annabi sallallahu da wasallam ya karantar da sunan da yawa da jik wayanda za ka yi amfani da su wurin sallah a cikin sujada ko kuma a cikin sallah ma gaba ne a kanka ce ai ba iya wasu sujada bin na addu'o'i ba to ga asma'il da husna Allah ce wa lillahi asma'u husna wa lillahi asma'u husna fad'uhu biha ka samu sunayen Allah da ke sarki da karanta don ka zama addu'a a cikin sallah duk da wani kamar harama sanin cewa farilla ce to wanda ne kabbara harama da larabci ba bai san larabcin ba malaman fito fi saɓani wasu sun ce kabbara ta faɗi a kansa wasu kuma suka ce a'a ya kabbara harama ma da yarensa maimakon cewa da za yi Allahu Akbar Allah mafi girma to ba ka yi cewa da larabci to ka waɗi da hausa wasu kuma suka ce ta to idan an ke labarai ka sa yayin da ba larabci cikin sallah to ina ga addu'a saboda haka an kokari a nemi ilimin larabci don sani yadda za a karanta ko a cikin sallah da kuma wasu rahayi na tambaya cewa jibril ya kasance yana zuwa ma'anar annabi sallallahu alaihi wasallam a kowane wata a cikin ramadan yana gifta mai alqur'ani suna madarasa alqur'ani tare da jibril alaihi salam to wannan shine asalin tafsiri a cikin wata ramadan almudarasa shine a kawo wani nasi a gifta a karanto shi a ta tattaunawa menene wannan nasin ke menene ma'anarsa suna bayanin gwargwadon abin da Allah ya sauwaƙi musu wannan shi ne mulabasa to haka ne shi jibril da abin annabi da alaihi wasallam suka kasance suna yi a cikin watan ramadan asalin tafsirin alqur'ani ke na a cikin wannan watan yace sannan kuma me hukuncin me e, waɗanda ranaku ne aka haramta ya azumi a cikinsu ranaku da aka haramta ya azumi a cikinsu akwai na sallah ah, sallah azumi da kuma sallar layya haramun ne yin ah, azumi a cikinsu sa'annan kuma yin azumi a keɓe juma'a kadai da azumi ba a yi asabar ko ba a yi alhamis ba don ma shari'a ta hana ko kuma yin azumi ranar asabar ranar da yahudu ke girmamawa ko kuma ranar da kiristoci ke girmamawa da tsara tunan ma azumi a waɗanda ranakun saboda ka sai a kiyaye su sai wannan tambaya da ta faɗo daidai da karatun da ake ciki cewa Allah ɗauke sarki da ya ce wa kuwa Allahu samawa ta wa fil ya alama sirrakun wa jaharakum wa ya alama ma taksibun wasu suna kafa hujja da wannan ina ga ƙarin bayanin da za a yi malam ya yi a cikin tafsir ɗin cikin bayanin da ya yi a wurin karanta na ce wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ta zo daidai da ayat da ke cewa wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ard Shi ne Allah nan ba wanda shi ne abin bautawa fis samawati a cikin sammai a ci halittun da ke sama ba wanda suke bautawa face Allah Wafin fil haka ma a nan cikin ƙasa babu wanda halittun da ke ƙasa ke bautawa face sai Allah saboda haka wannan ayar da muka karanta a nan cewa huwa Allahu fis samawati ba ana nufi shine Allah da ke cikin sama ko sammai wa fil kuma kuma shine Allah da ke cikin kasai ba ana nufin shi ne allah da ake bauta wa a sama kuma shi ne allah da ake bauta wa a ban ƙasa ko ina allah shi ake bautawa tukwace ya alama sirrako wacce harako ko ta akan karanta wa huwa sama fis samawati sai a yi wakafi a nan shi ne allah nan da ke Eh, ah, eh, sammai a cikin sammai sai a wakafi a nan wato shi ne allah na wanda ya daidaita a sama al'arshi a can sama daidaita wanda ta dace da shi idan aka yi wakafi a nan wurin sai a ce wa fil ardi ya halafu sirrakum wa jaharakum duk da ya daidaita a sarra da saman al'arshi a nan ban kasa a cikin kasa yana sanin aikatawa da kuma abin da kuke aikatawa a bayyane saboda haka in nayi makafi wa huwa Allahu fis samawati yadda fasara za ta kasance ke in kuma nayi makafi wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi to sai a ɗauko waccan aya a zo a ta da ita wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun wa subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ancora più